masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai mai da hankali ne kan wasannin karshe na cin kofin manyan gasar zakarun turan nan guda biyu wato uefa da kuma europa da kungiyoyin birtaniya duka suka mamaye a karon farko a tarihi A shekarun baya dai ana kallon gasar Premier Ingila a matsayin wadda karanta bai kai tsaiko ba la'akari da yadda kungiyoyin gasar ke shan kashi a hannun takwarorinsu na kasashen Spain da Jamus da Italiya. Ko da dai a shekarun bayan kungiyar Manchester United ce kadai ake ganin take kare martabar Birtaniyar. to amma a yanzu lamarin ya sauya ganin yadda kungiyoyi irin su manchester city da liverpool da tottenham da arsenal da kuma chelsea suka yunkuro abin da ke nuna cewa lallai gasar ta premier ta ci rututa. to koya masu sharhi ke kallon wannan bajinta ta kungiyoyin na firimiya ga ismail abba tangalash a zantawarsa da abubakar isa dan dago to kasan ita kwallo na ce a baya ma ingila sun taba yin irin wannan sai dai ba a taɓa samun a yi mamaya da gasar champion eh, zakar nahiyar turai da kuma na europa kaga kungiyoyi duka daga kasa. ɗaya ba wannan yana nuna cewa gasar premier kasar ingila dama an dade ana cece kuce akan tsakanin gasar la liga da ta kasar andalus da kuma wato gasar premier kasar ingila wacce ce tafi eh, girma a duniya to kaga wannan zai nuna wa mutane zai tabbatar da cewa cewa wannan ikirarin da magoya bayan gasar firimiya ke yi na cewa gasar su ya fi zafi ya fi wato kuma daukan hankali wannan za a iya cewa da gaske ne tunda idan ka duba ko yakin da ake neman na hudu ba wai cin kofi ne a ingila kawai eh gurin yaki ba neman na hudu daga na biyu na uku na hudu ne ma yaki ne na biyar na shida na ma wani yaki ne idan ka duba kungiyoyin ka duba kungiya irin su manchester united chelsea tottenham hotspur liverpool manchester city da arsenal a ce a cikinsu kwaya hudu ne za su tafi gasar zakar nahiyar turai kai ma ka san dole akwai yaki kuma dole wannan gasa a ce gasan ta kai ta kawo ta kasan da ya kamata a ce tuntuni ma sun yi irin wannan abun ba wai sai a bana ba to ko me zai fi daukar wa duniya hankula a wannan karo cikin waɗannan wasanni to abin da zai fi ɗauka hankali shine kasanan jama'a da dama suna ganin cewa tunda wannan kungiyoyi duka sun fito daga ingila ne kamar za a buga gasar premier ne a wasannin nan na ƙarshe a'a ba haka bane wannan daren turai daban ne daren nahiyar turai daban ce eh, idan aka zo yanda za a buɗe fili a shafa leda za ka ga zai sha bamban da irin wanda ake buga a gasar premier saboda mun gani a baya manchester united sun haɗu da chelsea a wasan ƙarshe mun ga inda aka bude fili aka fafata wasa to kusan makamancin wannan shi zai sake faruwa a wannan kuma wani abin sha'awa kungiyoyin nan duka guda hudu bayan fitowa daga kasar ingila da suka yi uku ga baki ɗaya daga birnin london suke to kaga wannan yana ce ma dama an ce birnin london babu birni da yake da kungiyoyin kwallon kafa a duniya irin birnin london to wannan naka za a iya aminta da wannan magana da ake ta hasashe za dai a kara wasan karshe tsakanin liverpool da tottenham abin da ya samu goya bayan kungiyar liverpool irin su jamil abubakar ke cewa dama ai idan ka duba tun asalin yanayin kwallon kafa tsakanin liverpool da tottenham za a ga dama koyaushe ne nake winin a kansu ba sa taba winin a kaina sannan duba ga lokacin da muka buga semi-final champions league akwai 'yan wasa na susu biyu da suka je injuri saboda haka da sala da shi da famino saboda haka idan ka duba muhammad sala tsakani da allah wannan shekara yana taka muhimmiyar rawa wanda su kansu kungiyar kallon kafa ta barcelona sun tsoraci sala sosai so saboda haka gaskiya liverpool dole ma za mu musa su za mu tattaka su saboda winin a kaina ta insha allahu yayin da 'yan liverpool din ke da wannan ƙwarin gwiwar ko mai magoya bayan tottenham ke cewa eh sosai ina da ƙwarin gwiwa don yadda suke jin su suna da ƙarfi mu ma haka muke da ƙwarin gwiwan za mu cinye su a final insha Allah kalli fa irin zaratan da suke liverpool to idan ka duba ma wannan wasan zaka ga dan wasan mu zakaran muken baya nan amma muka yi winin to ina kuma ga ya dawo ai babu ta cewa kawai insha Allah mun cinye su idan ka duba tun Alik, ba ai muna ba su kashi ai ba wai winan din mu kawai suke ba kare jini bare jini ake muna yin winan din su su ma suna yin namu to kuma wannan final ne ya kake gani mu Tottenham da bamu da champion ko ɗaya yau mun wayi gari mu ne a filin final ai sai abin da hali yayi mu haɗu kawai a Madrid za su gane shayi ruwa ne To da wannan kuma bari mu dubi wasan ƙarshe na Europa da za a kara tsakanin Chelsea da Arsenal a ranar 29 ga watan Mayu ƙungiyoyin da suka fito daga birni guda. to ko na hasashe masana kwallon kafa ke wasan muhammad abubakar na abacha wani mai sharhi ne a najeriya to babban abin da zai ji hankali ko in ce daukan hankali a wannan wasa shine a kocin arsenal din yana da tarihi gamsashe a wannan gasa na europa din tunda a can arsenal tsohon kungiya a can sabiya kenan tsohon ƙungiyarsa ya ci wannan gasa har sau uku kuma sannan ga gogon yan kwallo da ya zo tara a arsenal wannan zai taimaka mashi wajen kara maimaita wannan gasa har ma ana masa taken cewar shi babu fa gasan da ya fi sabawa da shi irin europa ganin haka ne ma pages ka ɗauke shi kuma ya je kuma bai kai gaci ba amma gashi yanzu ya dawo arsenal ya kai su gasar europa har ya je final ana ganin ma cewar dama ainihin ne gidan da ya fi sabawa da shi an zo gidan da ya fi iyawa dan haka su chelsea dole sai sun kula saboda tarihinsa shi ko mauricio sarri mutum ne wanda ba shi da tarihi mai kyau a gasan karshe kenan wato na final wanda ya gaza kaiwa ga chelsea wasan carabao cup da aka yi final kuma gashi ya kara zuwa wani final wannan kuma united zai iya amfani da wannan dama duk da cewar akwai yan wasa irin su hazard a chelsea gwagwagun yan bal irin su william to wannan ubamu samu haska wanda ya a gasar da ake ta bana ta europa league duk ya fi ga haska wanda su hazar suka yi a wannan gasa ta europa league sannan kuma ga tasirin shi mai horarwar su ya fi gane shi wannan gasa na europa league din To bar mu ji abin da magoya bayan kungiyoyin biyu ke cewa Ibrahim London Boy shine shugaban magoya bayan Arsenal a jihar Kano. Shi isa aka ce duk juma'a da za ta kyau tun daga Laraba take farawa. Wato Arsenal tun da aka fara wannan wasanni na kofi har ya zuwa yanzu ba su gaza ba in ma za su gaza to bai wuce a gasa premier ba ne amma in ka duba dukkan kowane idan dan wasa ka kalla a wannan gasa da suke buga ta Europa za ka tabbatar da cewa yana da kwaɗayi yana da yunwa ya kawo kofi daga wajen Ingila saboda in ka duba a wannan mataki da suke na Ingila mataki na hudu ne mutum zai yi kokarin karewa ko kuma ya ce zai faɗi to amma tun da wannan bai samu ba sai gaba ɗaya hankalin su ya koma ga wannan kofin gaba ɗaya ba su da kuma wani buri da fata da ya wuce su ɗauki wannan kofi ina ganin yanzu ko da wani irin haɗi za a ce za a yi na 'yan wasa daban-daban na duniya arsenal yadda suka tunkari wannan kofi ban ga wata ƙungiya da za ta iya tsaye da su ba balle kuma chelsea da suka zo suke a ƙasa ɗaya ko kuma suke buga gasa ɗaya ta firimiya in ka duba misalin da zan maka ma ƙaramin misali a cikin wasanni goma da aka buga arsenal da chelsea na kwana-kwanan nan sau ɗaya arsenal suka yi rashin nasara akan chelsea za ka ringa ganin cewa arsenal ko dai su samu nasara ko kuma a yi kunnen doki ko da dai london boy din na faɗin haka ne amma a cewar khadija muhammad bello mai goyon bayan chelsea lalle arsenal ta ɗauko ruwan dafa kanta gaskiya 'yan arsenal ya kamata ku kuka da kanku saboda kuna ganin mu ma kun san ba wasa ku duba ku ga ba ingila ba ce ba idan muka fara zuba muku kallo allah sai kun kuka da kanku don haka kawai ku yi haƙuri ma ku ban mana wasa ku kalli irin manyan 'yan wasan da muke da su hazak kaɗai ya ishe ku yan wasan nahiyar afirka dai sun taka rawa a dukkanin wasannin nahiyar turan a bana la'akari da yadda dukkanin kungiyoyin da suka zo wasannin karshen. akwai 'yan wasan afirka da suka taimaka har aka kai ga wannan gaci bari mu sake gayyato Ismail Abba Tangalish domin jin karin haske. Ka ɗauko Nabi Keita a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan dan kasar uh, wato Gini ne wanda kasan tana za ta buga wasu karan batta da Najeriya a gasar cin kofin nahiyar africa Sadio Mane daga kasar Senegal ga Muhammad Salah daga na Liverpool shi ma daga kasar uh, Misra. Idan ka je kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kaga tana da abu Aubameyang wanda dan kasar eh, Gabon ne ga Alex Iwobi na Najeriya ga kuma Muhammad Elneny daga kasar Misra duk sun taka rawa sun ba da gudunmawa haka idan ka zo ita bangaren kanta chelsea duk da dai cewa babu wasu 'yan afirka yanzu da suke buga mata yawanci a kashi goma sha ta na farko amma za ga cewa baƙaƙen fata sun ba da wanda asalinsu daga nahiyar afirka ne eh, kamar shi angola kante ya ba da gudunmawa sosai wurin kaiwa chelsea wannan wasan karshe haka idan ka je muhammad sissoko na kungiyar kwallon kafa ta tottenham duk da ji cewa dan kasar faransa ne amma dan afirka ne haka kuma ga wanyama dan kasar kenya kaga yan afirka zan iya cewa sun ba da gudunmawa sosai sosai kaga ga ba a bar afirka a baya ba kenan to idan ka zo kungiyar kwallon kafa ta ayas kaga onana mai tsaron bayan ta ayi dan wasa ne wanda ya fito daga eh, jamhuriyar kamaru kuma ya buga wata kungiyar kwallon kafa wanda samuel eto na kasar kamarin ya taba kirkira kenan kungiyar kwallon kafa samuel eto ya buga wannan kungiyan kuma ya tafi kungiyar kwallon kafa ta barcelona kaga ya tafi ajax amsterdam kaga yanzu ya zama duniya na ta bukatan shi barcelona ma na ji rahotannin da ke cewa da ke fito daga kasar andalan sana cewa tana so ta dawo da wannan mai tsaron bayan da manchester united tana neman shi mai mata gurbin da haya kaga wannan za mu ce shi ma wani ba karamin abin alfahari bane ga nahiyar afirka 'ya'yanta sun yi kokari masu saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗin da gode taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya